cikin ikonsa da amincewarsa da wasa da ya ƙara kaddar saduwanmu a wannan farfajiya cikin wannan gari na akara cikin wannan ƙasa ta gane mune wa Allah godiya da ya kaddara fuskokanmu a wannan waje muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya wannan zama ya kasance sanadiyar kankara na zunubanmu na laifukanmu da kuma gyara ma'amalolinmu da kuma ibadodinmu Allah isa ya zamanto sanadiyar shirya dubban mutane a gurguje 'yan uwa malima sun nemi na yi karatu ba wai don ina da abin da zan faɗi a nan ba kawai sai ta babin husnu zanni bil ikhwa kyawun zato da yan uwa malama na suka yi min to a gurguje yan uwa ba zan tsawaita ba akwai wani abu wanda ke damun masu kishin sunna wanda dukkanin mutumin da yake kishin sunna wannan abin yana damunsa saboda duk lokacin da ka ga wa'yansu a gefe sun shigo da wata fuska suna halakar da al'umma da sunan addini abin nan na damunka za ka ga wane ya bi su don bai gane su ba wane ya bi su don zatansa cewa hanyar Allah suke ɗora shi wane ya bi su a zatansa cewa waliyan Allah ne amma sai dai kashi daga kayi nutso ka shiga ciki ka fahimta za ka san waliyan shaidan ne hanyar da suke rudan mutane shine cewa ai ba komai bane a ciki face zikiri ambatan Allah ne istighfari ne salatin annabi ne wanda duk musulmi na kwari na kwarai in ya ji ana cewa ai istighfari ne to ya san kyakkyawan abu ne istighfari in ya ji ana salatin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya san kyakkyawan abu ne salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ji ana ai hailala ne la ilaha illallah ce duk musulmi na kwarai zai ga kyakkyawan abu ne amma ta wannan hanyar ake shiga da kai ka dawo kafiri ka kwashe kayanka daga gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi wata hanya wacce ba ta Allah ba wanda dukkanin wanda ya bi hanyar da ba ta Allah ba zai taɓe kuma bisa tsarin Allah akwai wa'annan hanyoyi hadisi ya tabbata daga Abdullahi ɗan Masa'ud. yana bayani dangane da bayanin da manzan Allah ya yi wa sahabbai a aikace yake cewa khatta na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan wa khatta an yaminihi khututan wa khatta an shimalihi khututan فقال هذا سبيلي وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani zane guda daya sa'annan a gefen wannan zanen guda daya bangaren dama ya yi wa'yansu zanannuka ƙanana-ƙanana sa'an nan a ɓangaren wannan zane guda ɗaya ɓangaren hagu ya yi wa'yansu zanannukan ƙanana sai manzan Allah ya nuna wannan guda ɗayan ya ce hada sabili ya ce wannan shine hanya na wannan shine tafarki na ya ce wa subulun wayannan kuma da kuka gansu wa'yansu 'yan hanyoyi ne ala kulli sabilin min ha ne da da'u ilai kan kowane hanya akwai shaitan da yake kira zuwa gare shi wanda shaitanin nan a zahiri inda kana da hankalin tacewa kasan san wa'ancan ne waliyan shaitan sun yaudari mutane da sunan zikiri amma zikirin hanyar kafirci ke budewa ala sabilin misali cikin jawahirin rasail wanda shehu ibrahim ya yi shi ko kuma aka tattara na zantukansa juzi'i na biyu shafi na sittin tsaya ka ji inda zikirin nasu yake ya koro magana bayan ya raba la'ilaha illallahu illallah kashi uku sai ya ci gaba yake cewa wa Salas saira hatta faniya fi zati la yajidu dhikra illa la illa ana la ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani wal insanu gharibun alaihi an yasma'a akhahu yaqulu la ilaha illa ana yazunnu anna hadha al insana yadda'i al uluhiyyata li nafsihi yace wa inna ma nataqa al haqqu ala lisanihi faqat yace wa idza asala fana'u arafa al-abdu Allah shi'a illa Allah tabaraka wa ta'ala yace fa hunaka fa hunaka at-tauhid al-khalis alladhi huwa matlab ar-rijal yace wa idza wasala sayr in mutun ya ci gaba da tafiya yana ta zikiri yana ta zikiri hatta faniya fi zati har ya kare cikin zatin Allah yace la yajudu dhikra ba zai sami zikiri ba illa la ilaha illa ana sai la ilaha illa ana yace la ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani yace shi ma la ilaha illa nan fa ya zo cikin alqur'ani yace wal insanu gharibun alaihi yace bako ne ga mutum baƙon abu ne sabon abu ne an a akahu ya la ilaha illa ana yace yaji dan uwansa yana cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi yake cewa ya zunnu anna hadhal insana yadda'i al ya li nafsihi zai yi zaton cewa wannan mutumin allantaka yake da awawa kansa Ya yace a'a inna ma nataqal aqu ala lisanihi fakat kawai Allah ne yayi furici yi magana akan harshen sa ya koro ya ce kamar yadda Allah ya yi magana a harshen bishiya wai bishiya ta ce tace innani an Allah to yanzu dan Allah wani irin zikiri ne zai kai ka karinga cewa kai Allah ne sa'annan a ce wai Allah ne ya yi magana a kan ka? wani irin zikiri ne mutum ya nuna wani ya ce shi Allah ne a ce wannan arifi ne ya gane kenan ya yi usuli to kaga ga wanda yake sha'awar zikiri sai ya zaci cewa waɗannan zikiran suke koyarwa amma ga wanda ya san shari'a wallahi ya san ba tsarin zikiri ba ne ba mu da bukatar wani da ya zo a bayan bayan annabi muhammadu wai shi zai koya mana zikiri tun a zamanin manzan allah ake zikiri kuma wanda yake shugaban masu zikirai shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu koma cikin alkur'ani za ka ji allah maɗaukacin sarki yana kiran muminai da su yi masa zikiri su ambace shi ambato mai yawa mu je cikin suratul ahzab Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga Allah bai ce kaɗan ba shi yasa Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace Kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi tace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambatan Allah yake akan dukkanin yanayi me ya rage ma kai musulmi ba abin da ya rage ma face wajibi ne ka tashi kaga wanda Allah ya aiko ma ya koya ma ibada wanda Allah ya aiko ma ya ma gargadi ya ma bishara me yake faɗi kai ma ka faɗi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allah ya ce ya kai wannan annabi mun aiko ka dan ka zamanto mai bishara ka zamanto mai gargadi kuma mai kira zuwa ga Allah kuma fitila mai haske dama haka tsarin annabawa yake duk Allah yana aiko su ne don su yi wa mutane bishara su gaya musu abin da ra'a samu kusanci zuwa ga Allah kuma su tsawatar da su su yi musu gargaɗi dangane da azabar Allah da kuma abin da zai kai ka ka samu azabar Allah kamar yadda Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul haka suke manzanni ne masu gargadi da bishara saboda mutane kada ya zamanto suna da wujja a gaban Allah gobe alkiyama manzan Allah ya yi zikiri wajibi ne ka sanya yayi kuma me ya faɗi zikirin nan kuma akwai mutlaq akwai muqayyad akwai muqayyad bi adadin muayyan akwai kuma muƙayyad bi waqatin mu'ayyan wajibi ne a matsayinka na musulmi ka tashi ka yi bincike ka ga ƙaƙa manzan Allah ya yi saboda Allah ya yi kiranka ya ce ka yi zikiri da yawa hakan nan a cikin suratul ahzab Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والعافزات سي الله يتيمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya lissafo musulmai maza da mata muminai maza da mata masu sadaka maza da mata masu haƙuri maza da mata masu khushu'i maza da mata masu azumi maza da mata amma a wajen zikiri sai Allah ya ce wadh-dhakirina Allah kathiran wadh da masu ambatan Allah da yawa maza da mata me Allah zai musu a addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman Allah ya yi musu taltali ya yi musu tanadin wani lada mai girma da kuma wata gafara mai girma Allah ya yi musu tanadinta masu ambatan Allah da yawa haka a cikin suratul anfal Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da wata tawaga Allah ya ce ku tsaya ku kafu sai Allah ce wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun haka a cikin suratul juma'a ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نما الله يشي idan an idar da sallah ku watsa a ban ƙasa don ku nema daga falalar Allah Allah ya ce ku ambaci Allah da yawa kai wa ka tambaya shin kana ambatan Allah kuma shin kana yi da yawa Dan ka kamanta wannan umarnin da ke cikin wannan ayar hakan nan a cikin suratun shu'ara Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai Allah ya ce wa zakarullaha kathiran wa intasaru min ba'di ma zulimu zuwa ƙarshen sura kaga Allah ya ce sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari suka kuma ambaci Allah da yawa a matsayinka na musulmi kuma ahli sunna iwa kanka tambaya kana ambatan Allah sa'annan da yawa kake yi ko kaɗan don in kana yi daga cikin kaɗan to yi tsammanin kanka a cikin munafukai su ne wanda Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalilan ba sa ambatan Allah sai kaɗan shi sa mumini ambatan Allah yake da yawa haka akwai ayoyi da yawa daga cikin hadisai hadisin da imamu turmizi ya rawaito ya ce hadisi ne asal annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa da sahabbai ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal fidda wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala ya rasu qala dhikrullah manzo Allah ya ce wa sahabbai shin bana ba ku labari mafi alkhairi cikin ayyukan ku ba mafi ɗaukaka gurin darajar ku mafi tsarki a wajen mamallakin ku shine Allah ya fi ku ciyar da zinariya da azurfa ya fi ku haɗu da abokan gaba ku kashe su ko su kashe ku sahabbai suka ce ba mu labari ya ma'aikin Allah ya ce zikirullah ne ambatan Allah so da yawa kakan samu ahli sunna yana da awashi ahli sunna ne da za ka tambaye shi ka ce da Allah yau ka yi zikirin safe zai ce ma ai wallahi rabon da na yi ma har manta wani ma bai iya ba wani ma bai san manzon Allah yana da zikirin safa ba ballantana na yamma kawai shi abin da ya ɗauka kawai daga ya je masallaci ya fito ya zo shi kenan ba abin da zai ƙara yi tambayi kanka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shi abin da ya rage ma je ka makaranta ka koya me yake cewa so nawa yake faɗi a wani lokaci yake faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi yace ce ma'amila adamiyun yace amalan qattun an jala wumin azabillahi min zikirillahi ta'ala auka maƙanar rasul rasul yace babu wani aiki da ɗan adam zai yi shi da ɗai mafi tseratar da shi daga azabar Allah yace fiye da ambatan Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho suna cikin tafiya ta wata anya da shi da sa'abbansa can sai manzon Allah an zo giftawa ta wani dutse ta wajen wani dutse yace hara jumdan can sai manzon Allah yace sabaqal mufarriduna qalu wamal mufarriduna ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi ya yace masu kadaita Allah sun tsere sa'a sun wuce sun wuce kowa suna can sun yi nisa sun bar wa'ansu a baya sa'abbai suka ce suwaye almufarriduna ya ma'aikin Allah sai manzan Allah ya ce adh-dhakiruna Allah kathiran wadh su ne waɗanda suke ambatan Allah da yawa maza da mata malama suka ce duk mutumin da ya yi zikirin safe na yamma Allah zai sa shi daga cikin masu ambatan Allah da yawa tambayi kanka ɗan uwa kana yi a matsayinka na ahli sunna an ji baka yi na bid'a ba na sunnan na manzon Allah kana yi da yawa da za a kulle kofar nan a ce duk wanda bai yi zikirin safe ba na yau ko na yamma bu zai fita ba lalle da za a yi saura a ciki sunna aiki ce koyi ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ambaci Allah Allah i baka lada Allah i ɗaukaka darajarka sa'annan Allah ya shafe ma kusakuranka sa'annan Allah ya biya ma bukatarka hakan nan wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa sa'abbansa a ya'jizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa asanatin fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi kaifa yaksibu ahaduna alfa asanatin qala yusabbihu mi'ata tasbi'atin fayuktabu lahu alfu asanatin aw tuhattu anhu alfu khati'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin ku ya gaza bu zai iya ba ya aikata kyakkyawan aiki guda dubu kullum kaga ai akwai yawa sai wani wanda ke zaune a wajen sai tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah yaya mu zai aikata kyakkyawan aiki dubu a rana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ne ya yi tasbihi tasbihi guda ɗari ya tsarkake Allah guda ɗari in yayi sai a rubuta masa ladan ya aikata kyakkyawan aiki guda dubu ko kuma a shafe masa kurakuransa dubu ashe kofar Allah a buɗe take baka na bid'a shin kana na manzon Allah ɗin? kuma shi na manzon Allah fa garanti kake da shi ya faɗi kuma aljanna ce daga cikin azkarus sabah akwai sayyidul istighfar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi ya ce duk wanda ya yi shi da safe kafin ya yammata sai ya mutu ɗan aljanna ne mutuƙar yana mai yaƙini haka duk wanda ya yi da yamma sai ya mutu kafin ya wayi gari ɗan aljanna ne in ji annabi muhammad shine ne allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah ce in dai kai da yamma kafin ka waye gari ka mutu kana mai yaƙini ɗan aljanna ne kai wannan garanti ne ba wanda zai ce zai shigar da kai ba ba shi da lasisi wa ya ba shi kamar yadda yake cikin jawahirul ma'ani suka ce shehu tijjani ya ce laisa li ahadin min rijali an yudkhila kafata ashabihi aljannata yace walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahdi ya ce duk cikin waliyi babu wanda ya isa ya shigar da mabiyansa kakaf cikin aljanna ya ce walau amilu min zunubi ma amilu ya ce ko sun aikata duk abin da suka aikata na zunubi ya ce wa balagu min ma'asi ma balagu ya ce ko da sun kai mutukar inda suka kasance dangane da saɓawa Allah ya ce illa ana wahadi sai ni guda ɗaya waye ba shi wannan certificate ɗin babu amma manzon Allah fa Allah ne ya aiko shi shi wa ma yantiku anil hawa ne in wa illa wa'in yuha garanti ne in kai yaqini kuma malima suka ce abin da yafi dangane da zikiri shine ya dace da harshen ka da zuciyarka kada ka ce Allahumma anta rabbi kalma arrabbu baka yi ta a aikace ba kuma baka ji ta a zuciyarka ba kakkai haka dan imani qaulun ne wa amalun wa atiqadun sai an haɗa abubuwa guda uku shine musammal iman dole in ka faɗi a baki to sai ka yi a aikace sai ka ƙudurce a zuciyarka abu uku ake haɗawa shi yasa za ka ga su munafukai a baka suke faɗi babu shi a zuciya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina inji Allah haka kuma kafirai imanin su ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sani ne kawai mujarradul ma'rifa ne sunasu. kawai an sani to ka sani baka bu ba sai me dole sai ka yi a aikace shi yasa za ka ga sallah sallah ai aiki ce ko Allah sai kiraye ta da imani lokacin da aka canja alƙibla inna Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma kana Allah li a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim wannan al'iman anan as-salatu ake nufi aiki ne kuma wannan ya nuna ma musamman iman sai an samu aiki saboda sallah aiki ce ibadatun zatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin makhsusa al-muftata'atu bitakbiri al-mukhtatamatu bitaslimi dole aiki ne amma Allah yace wa ma kana Allahu wa ma kana Allah li inna Allah bin nas la'ufur rahim bima'ana wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum ila baitul maqdis saboda da ana kallon baitul maqdis ne sai Allah ya yi umarni ya ce a kalli ɗakin ka'aba wanda sai wa'yansu suka ringa cewa to yaya za a da 'yan uwanmu wanda suka koma zuwa ga Allah suna kallon can yanzu ba su kalli nan ba sai Allah ya ba su amsa aikin da suka yi na sallah wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai zaman to zai tozarta aikin ku da kuka yi ba saboda mai inna Allah bin nas la raufur rahim kaga dole in kace Allahumma anta rabbi kalma ar-rabb shine alladhina sha'a shay'a min halin ila halin ila halin tamami shine wanda ya kirkira abu daga babu sai ya samar da shi ya ci gaba da rainansa daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi tun kana yaro ba ka iya zama sai dai a ɗauke ka har aka koma ana zaunar da kai shine alladhina sha'a shay'a min halin kenan ila halin hakka zamanto kana rarrafe kana tafiya kana gudu hakka zama babba kila ka haifa wannan duk gudanar wannan aikin aikin rabbu ne kada ka ce Allahumma anta rabbi sa'annan kana da itikadin wani yana da tasarrufi cikin aikinka cikin rayuwarka kamar yadda ake yaban wani shehu shehu tijjani kamar yadda yake cikin addurratul kharida ya zo a cikin matanin ma aliyaqutatul farida shehu tijani yana jujjuya al'amura wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati wai wa kam lahu da yawa yana da shi min tasarrufin na daga jujjuya al'amura kaga in ka yadda wani yana jujjuyawa baka yi aiki da Allahumma anta rabbi ba saboda kalmar rabbu tana ɗaukan abubuwa ne guda uku abu na farko alhalku abu na biyu almulk abu na uku attadbir dole sai ka ɗau wannan ma'ana ka sa a zuciyarka dole in ka yadda wani yana jujjuya al'amura musamman ma mafi ɓarnar na wannan aka ce shi fa har bayan ya mutu yakan jujjuya al'amura dan Sheikh Abdul Wahid a wannan baitin da ya zo ƙasa zai yi sharhin sa wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi yace da yawa Shehu Tijjani yana da tasarrufi jujjuya al'amura fil awalimi a cikin halittu duka kaga alif wallam wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi fil awalimi al'awalim jam'i ne na alam al'alam shine kullu ma kullu ma siwallahi ta'ala duk abin da ba Allah ba shi shehu tijani wa kamlahu min tasarrufin fil awalimi da yawa yakan jujjuya al'amura cikin halittu duka da ya zo zai yi shari sai ce wa kamlahu radiyallahu anhu wa annabihi hayyan wa Ya ce ai da yawa yana da jujjuya al'amura hayyar lokacin da yake raye kaga baka yadda da kalmar rabu ba wa mai yi ta lokacin ma da ya mutu yana jujjuya wannan al'amari shi yasa suka ce in ka shiga cikin tsanani kai kiransa kamar yadda shek Abdul Wahid Nazif ya kawo a cikin adduratul kharida Kharida yace idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wa asri a gisini faƙad zaƙa zamanu bi ahalihi fayati kabil altafi fi mu'udhamil amri wa yakshifu kullal karbi an kabihim matin alat fauka afilaki samawati wal badari wa yati kabil khairati min kulli janibin waya yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari yace idan masaka zamanu idan zamani ya shafe ka yauman wata rana bidaimihi da matsansa kaji babu ciniki kaji kana cikin bala'i Allah zaka kirawo a'a sai ce fanadi kai shela kace aya tijani kace ya shehu tijani kaga ba Allah ba ka shiga wa Allah waye kamata waye zama wajibi ka kirawo Allah amman yujibul mutarra idza da'au wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'a Allah a sheikh tijani ma Allah a ilahun ma Allah Allah ya ce wa ke amsa wa mai matsananciyar bukata idza da'awu in ya kiraye shi wa yakshifu su'a kuma yake yaye damuwa yake yaye cuta waye sai Allah a ƙarshe ce a ilahun ma Allah kamar Allah na yi ma izina ya nema ishara Allah bai ce a khaliqun ma Allah ba dan wannan kowa ya yarda da shi har kafiri sai Allah ya ce a ilahu ma'allah dan ka gane wannan aikin Allah ne shi kadai in ka yadda wani yana yi to baka yadda da kalmar Allahumma anta rabbi ba dan haka a ilahu ma'allah shi ma ka hada shi da Allah ne to in ka ce Allahumma anta rabbi dole sai ka faɗi a harshe zuciyarka ta gamsu haka ne babu wani rabbu in ba Allah ba haka suka ce ka ce wa shehu tijjani a gisini a gazan mini taimakanni faƙad zaƙa zamanu bi ahali zamani ya ƙuntata da ma'abocinsa sahabban manzan Allah wa suke kira don Allah yayin tsanani Allah ya faɗi ya ce ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum Don ka gane Allah ake kira Allah ke gaya sahabbai ittastaghisuna rabbakum ku tuna yayin da kuke neman agajin ubangijinku ashe ba a neman agajin kowa sai na Allah dan ka gane istigasar ibada ce roƙo ne sai Allah ce fastajaba lako sai Allah ya amsa muku saboda roƙonsa kuka yi addu'a huwal ibada kuma haka manzon Allah ya ce addu'a ibada ce haka ya faɗi Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri kai tadabburi wa wannan ayar Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi kaji Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni kaga ud'uni yace ku roƙe ni amma don ka gane roƙo ibada ne sai Allah ce innal ladhina na bai ce an du'a'i ba sai ce an ibadati Don Allah ya nuna ma addu'a wal ibada to amma a nan in ka shiga tsanani suka ce ka ce wa shehu tijjani a gisini faqad zaƙa zamanu bi ahlihi ka agaza mini kaga kana kai ƙaran Allah zamani ya yi kunci da ma'abocinsa shin zai iya ma ko bu zai iya ba sai aka ce fayati kabil al'afi fi mu'zamil amri sai ya zo ma da tausasawa cikin babban al'amari ba nan ya tsaya ba aikinsa wa yakshifu kuma ya yaye kullal karbi dukkanin wani damuwa da Allah waye mai yayewa Allah shine rabbu hatta kafirai sun yarda shine yake yayewa shi yasa in sun shiga cikin tsanani ba sa komawa ga kowa sai gare shi Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlisina Laudin. falamma najahum ila al barri idza hum yushrikuna sun yadda yayin tsanani Allah ne amma shi nan wa yakshifu shi zai yayi kullal karbi dukkanin damuwa anka gabarin kabihin matin da himma shine zaka ga in mutum ya cika da bid'a ya ƙoshi da shirka han muƙaddima in zai sai ce ya yi mata shekhi ihidrina na bi adal mahadari ya ke yin shehu ki halatto mana a wannan waje kaga yin shehu yake kira to shewun shi a nan aka ce zai yaye damuwa wa yakshifu zai yaye kullal karbi dukkanin wani damuwa dukkanin wani bakin ciki an ka gabarinka bi himmatin da himmarsa wannan himman ne cikin jawahir rasail shehu ibrahim ya ce wasu was'abu himmata shaiki fi zalika kulliha ya asulil muradu ya ce wa huwa ma'akom haisu a khatar bi kulubiku ya ce wa zalika surrun Kabiru. ya ce wasu abu himmata shaiki ya ce ku zumci himma shehu fi zalika kulliha cikin hakan dukkaninsa Ya ce ya hasulul murad sai abin nema ya samu Ya ce wa huwa ma'akum kaga Allah ne fa wa huwa ma'akum ko shi ma bi ilmihi ce wa huwa ma'akum shehu yana tare da ku haisu tumuhu bi kulubiku duk inda kuka darsa shi a zuciyarku duk inda kuka darsa shi a zuciyarku yana nan duk inda kuka darsa sai ce kai wa zalika sirrun kabirun wannan ma sirri ne mai girma kasancewa shehu yana tare da kai saboda da himmarsa zai zo ya kama ɗauki haka kaga wa shifi kullal karbi an ka bi himmatin sai aka faɗi irin siffa irin yanayi na himmar alat fauka aflaki samawati wal badari ba nan zai tsaya ba wayati kabil khairati min kulle janibin zai zo ma da alkhairi ta kowane bangare da Allah wake zuwa da alkhairi Allah kaga da kace Allahumma anta rabbi ƙarya kake yi akwai wani rabbu tattare da kai bayan Allah mutukar kana da itikadin wa'annan aikin akwai wani wanda yake yi sannan ba nan ya tsaya ba wai wa yadfa wa ankal karba fil barri wal ba'ri shi shewun zai ingije maka damuwa da bakin ciki fil barri wal bahari a cikin teku da wajen teku in ka shiga cikin teku shewun ne zai ingije in ka fito daga cikin teku shi zai ingije shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab yace inna mushriki zamanina aglazu shirkan min al-awwalina yace mushrikan mu na nan sun fi tsananin shirka fiye da na farko saboda su na farko in suka shiga cikin damuwa sai su saki kowa su kama Allah haka Allah ya ce fa'iza rakibu fil fulki in suka hau cikin jirgin ruwa suka ga alamar halaka za a nitse awullaha sai su kirayi Allah irin kiran da Allah ya yi umarni da shi na lahuddin wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina Allah ya ce mushrikai gashi anan suna yi wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wa'ida gashi anan Allah ya ce suna yi da'awullaha mukhlisina lahu din ayoshe suke wa Allah shirka falamma najahum ila albarri izahum yushrikuna yayin da Allah ya tseratar da su suka fito daga cikin teku suka kasance a ya ƙasa idhawu min shirku ne sai kaga sune wa Allah shirka amma kai kana da awon musulunci ka ce Shehu wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari kaga kai bi ka hada dole ya ce inna mushriki zamanina aghlazu shirkan min al awwalina saboda shi na farko in ya ji wahala ga Allah ke koma sai koma asali in ya ji sauƙi ya ga an tseratar da shi sai ya koma cikin shirka a ce kai kuma cikin tsananin wani Allah cikin daɗin wani Allah ai gwara-gwara shi ta nan gwara-gwara shi ta nan yanzu da za a ce za a zo a mota Allah ya kiyaye za a yi hatsari da a ce fa wani arne zai ce jesus sai ka ce kaji mashiriki ah to kai da kace shehu fa to ai ina jin ma gware-gware shi ko gware-gware shi don shi a zatansa annabin Allah ya kirawo ko Allah ya kirawo a zatansa shi kai kuma ba wani kai kira wanda ba komin kowa ba kaga gware-gware shi ta nan kuma da sai ka ji mutum ya ce ka ji shirki a maimakon ya kiran Allah kuma shi ɗin ma wani Allah zai kirawo shi yasa Muhammad bin Abdullah ya ce kafiran zamanin manzan Allah sun fi sauki sauki fiye da mushrikan wannan zamanin saboda su wayancan a yanayi ɗaya ne suke wa Allah shirka shine firraha wa fi shidda yukhlisuna lillahi ta'ala in suka shiga cikin tsanani ikhlasi suke yi to yanzu dan Allah kai a matsayinka mai da'awar musulunci yaya ba za ka yi ikhlasin ba kai yaya kai ba za ka yi ikhlasin ba to dole in ka zo Allahumma anta rabbi dole sai kana hararo wannan a zuciyarka sai ka da rabbin rabbi ne haka Allah ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqakum a inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه عسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لو الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين kaga sai ka yarda to zikiri sai kana yi sa'annan kana itikadi kuma Allahumma anta rabbi to kana ji a zuciyarka kamar yadda imamun nawawi ya faɗi a cikin al'azkar yake cewa fasulun ya ce fa'alam ya ce annar zikira ya kunu bil lisani wa ya kunu bil kalbi sai ya ce fal'afdalu minu ma kana bil lisani wal kalbi jami'a sai ya ce fa kata iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdal yace ka sani yace zikiri ana yi da harshe ana yi da baki sai yace a haɗa biyu ka faɗi sa'annan ka ƙudurce da zuciya yace to wannan shi ya yafi yace in kuma ka takaitu a ɗaya ka taƙaitu a ɗaya to zuciya da zuciya ya fi. amma kaga mutum ya dage ya yi gumi jargab yana tsalle sun cutar da iyayenmu wallahi sun cutar da iyayenmu da iyayenmu suna jin wannan karatun wallahi da sun fi mu imani wallahi da sun fi mu imani saboda shi suke nema babu ta wani wanda bai gane bai ce tori, yanzu in na gane in na daina da baba da kaka yanzu sun mutu akan me kenan a ai su wannan suna da kyakkyawan niyya wanda ana tsammanin Allah ya karɓa musu a haka saboda ba a yi musu irin wa'azin da aka yi ma ba kai yanzu ba su ji irin saƙon da kai kashe ji ba yanzu kaga suna da uzuri amma kai fa ka ji an gaya ma ka ci gaba da yi wallahi akwai wani wanda aka nuna yar dungura ma yake yi shi aka yi tsalle aka bugi kirjin sai ya hantsila aina ce da ka ce training kake yi kawai kenan da ba mu da rigima da kai ka ce motsa jini kake ila ma mata ya kamu ma ko amma ka ce ibada kake <laughs> to anan ne alamar tambaya zaka ga duk wani yanayi na mai hankali Allah ya gama faɗi dangane da zikiri duk yanayi na mai hankali Allah ya gama faɗi wanda ka kaga baya ciki to wannan na mahaukata ne Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar kaga Allah sai ce allazina yadhkuruna allaha qiyaman sune ulul albab kenan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab Allah ce lalle cikin halittar sammai da kasai da jujjuyawar dare da yini akwai ayoyi ga ma'abota hankali kaji ko la ayatin li ulil albab ga ma'abota hankali kamar ka tambayi Allah su waye ma'abota hankali sai Allah ce alladina yadhkuruna Allah qiyaman su ne waɗanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan a zaune ma ambatan Allah suke wa ala junubihim aka shingida ma ambatan Allah suke da Allah Allah ya ce suna tsalle Allah ya ce suna tsalle dan Allah Allah ya ce suna dukan kirji dan Allah Allah ya ce suna addungura dan Allah Allah bai faɗi ba kaga wayannan su ne ulil albab ɗin kenan idan ka ga ba irin wannan kake ba to ambaci ko tuna kanka a layin mahaukata kuma wannan zikiri ba inda zai kai ka kai yanda za ka gane babu alamar nutsuwa ai manzo Allah ya bayani ko ala inna fil jasadi mudgha ko manzo Allah ya ce ku saurara lallai a cikin jiki akwai tsoka manzo Allah ya ce in ta gyari dukkanin jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkanin jiki ya ɓaci sai ce ala wahiyal qalb yace ku saurara ita ce zuciya to kaga zikiri kuma Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ya ce ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa kaga in zuciyarka ta nutsu ko sai jikinka ya nutsu saboda in ta gyaru duk jiki ya gyaru kaga in ta nutsu duk jiki ya nutsu shi yasa zaka ga wannan zikirin ba abin da yake haifarwa sai Ka kaga mutum kullun zikiri amma ya riga ya rudu cewa tun kafin ma ya mutu shi dan aljanna ne saboda an dora shi akan falalar ƙarya shi ai idan yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya ubangiji zai ma goma idan kai goma ubangiji zai ma ɗari idan kai ɗari ubangiji zai ma dubu idan kai dubu zai sa ka a cikin aljanna ta wani can ya ce ai mu ranar alkiyama ma sai dai mu biyo Allah bashi ya ce aljanna ba guda ɗaya ba ce aka ce e eh. ya ce mun yi dubun mun yi dubun mun yi dubun mun yi dubun ya ce ai mu sai dai ai mana ciko kaga ya hau keken bera sun cuce ka Allah ya sa ka gane sun gama da kai sun gaya ma ka samu aljanna tun anan ta wani abin nan cikin addurratul kharida wai ladan annabawa Allah zai basu su shehu ya yu'ti Allahu li ashabina sawabal anbiya'i Sheikh Aliyu Harazim ya ce faƙultu lahu sawabul li au sawabul martabati sai ce sawabul a'amali wal martabati sai aka tambayi shehu aka ce wa adal khairul azimu hasala lahum bi sababil fati'i lima ughliqa aw bi ghairihi sai aka ce fasakata hunai hatan sun maƙala min ajilina lillahi alhamdu wa lahul minna yace yu'tillahu li na sawabal anbiya'i yace Allah zai bawa 'yan ɗariƙan muladan annabawa Ka ji fa kai da Allah wannan sai an ce ma ƙarya ne dan Allah sai an ce ma ƙarya ne kai yanzu in ban da rashin kunya ka kalli shekarun da annabu Nuhu yayi fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 ama kawai kai ka zo yanzu kana zo na ka ce wai kana da ladansa ka dubi jihadin da manzan Allah ya yi aka yi masa rotse aka fasa masa kai aka karya masa haƙori kawai kai za ka zo ka samu ladansa to da ya ce Allah zai ba wa 'yan sama mabiyansa ladan annabawa shi ɗalibin sai ya ce sawabul amali au sawabul martabati ya ce ladan annabawan da za a bamu na aikin annabawa ne ko dai na matsayin annabawa sai ce sawabul a'mali wal martabati yace ai da ladan aikin da ladan matsayin duk za a hada a baku to shi ma karan kansa ya san yafi karfin kai sai yace wa hadha khairul azimu yace to wannan shi alkhairin mai girma hasala lahum bi sababil fati'i lima ughliqa aw bi ghairihi yace saboda sababin salatul fati suka same shi ko da wani salatul fati kamar wanda ake wahayi aka ce fasa kata wune ya hatan sai shiru wani ɗan lokaci kai ka ce lokacin da aka yi manzan Allah tambaya fa kai fa nusalli alaika shi ma sai da ya shiru ko sun maƙala ƙulu shi ma na aka ce fasa kata wune ya hatan sai shiru wani ɗan lokaci jum sun maƙala sannan ya ce min ajilina ai saboda mu ne za su samu wannan ladar lillahi alhamdu wala minna ya ce saboda mu ne ka wannan keken bera ne aka ɗora ka a kai ba inda za ka yi wai kai zikiri ka samu ladan annabawa kai awa in taka maka zikiri ai annabawan ma sun yi ko in ne zikirin ne zai sa a baka annabawa sun yi wata rana annabi musa kamar yadda hadisin yana da shawahid wanda zai kai darajar hasanun lighairihi yace ya rab allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi yace ya Allah sanar da ni wani abu inji annabi Musa yace wanda zan ringa zikirinka da shi na ringa roƙonka da shi sai ce ya Musa qul la ilaha illallah yace ya Musa ce ne la ilaha illallah sai yace ya rab kullu ibadika yaquluna haza yace ai ya ubangiji duk bayanka suna faɗin wannan sannan Allah ya gaya wa annabi Musa ya faɗakar da shi game da falalan la ilaha illallah yace ya Musa da a ce halittu duka halittu na sammai duka da abin da ke tsakaninsu har guda bakwai da na kasai da abin da ke tsakaninsu har guda bakwai a ce a sa su a tafin sikeli a sa la'ilaha ilaha illallah a tafin sikeli Allah ya ce malat bihinna la ilaha illallah sai la ilaha illallah tarin jaye su kaga in taƙa ka zikiri annabawan sun yi to ta yaya za ka ka samu wannan shi yasa shehu da ya san ba zai haka ba ai ya san nan za a sai ce a amin ajilina lillahi alhamdu ai saboda mu ne ko to kusuwa kisa kakka so mai yadda wani ya je ya ce zai baka wani zikiri ya ce ai shi wannan saboda karfin sama in baka dan taba dan zina-zinan nan da saban Allah shi zai ci kyawun aikin ka nema wai yana da karfi shine sai ka hada kana saba wa Allah ce ai yana da karfi wannan zan baka je ka cikin karantawan manzan Allah kaji zikiri ne wanda ake yin sa kai ba sai an ce ma ya tsaru ba kana ji subhanallah subhanallah walhamdulillah kai ba sai an ce ma ba ba wai ka zauna kana Allah Allah Allah Allah me Allah me me ma'anar zikiri zikiri shine ka girmama Allah ka tsarkake Allah ka kambama Allah ka yaba Allah to da Allah ka yabe shi Saka ce wai a ah, ai Allah ya ce kulillah sun mazarun fi khawdihim yal'abun sai su fara Allah Allah a sai wuce a'a ai aya ka sare mata kai ka sare mata irji ka sare mata ciki ka sare mata cinya sai ka ɗau ɗan yatsa koma farkon ayar dole kafin ka zo ka tabbatar da wani abu cikin wani abu na lafazi ko wata jumla sai an samu abubuwa guda uku sai an samu asibaq da allihaq da asiyaq sai mu ce koma siyakin ayar qulillah ko sun mazarun fi khawdihim abun. qulillah sai mu ce koma farkon ayar Allah ta yi wa ma qadarullah haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in qul man anzala kitaban ladhi a bihi Musa nuran ko wa udan linnasi taj'alunahu qaratisa tubduna aw tukhfuna kathira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zaru fi khawdihim yal'abun kaga duk an sara can Allah yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi Allah ce ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba iz yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in suka ce ai Allah bai taba saukarwa da wani wani littafi ba ba abin da Allah ya taba saukarwa sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya annabi Muhammad man anzala kitaban ladhi jaa bihi Musa wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi tunda kun ce Allah bai saukar da komai ba Don ya kasance haske da shiriya yace aluna karatisa. kuna sanya shi cikin takardu ku rubuta Tubudu na awa tukfu na kasira. kukan ɓoye wani da yawa sa'annan kukan bayyana wani kuma wa malam ta'alamu ta'alamu. aka sanar da ku abin da ba ku sani ba an tunku wala ba ko kuma iyayenku su ma ba su sani ba kaga ai tambaya aka yi ko bayan an yi tambaya me ake jira amsa sai Allah ce kulilla saboda ba za su iya bada amsa ba sai Allah ce ka ba su amsa ka ce kulilla ai Allahu allazi anzala kitaban allazi ja'a bihi Musa tunda kayi tambaya babu amsa to ba su amsa kai kuma sai ka zo ka ɗauka ka ce ai cewa akai ka ce Allah to ma mu tsaya ai kulillah wannan fi'ili amri ne ko sa'annan dole akwai mukhatab ko akwai mukhatab dole kaga kul wato mufrad ne mukhatab ɗin wanda ake magana da shi kul anta kenan ko to kaga yanzu manzon Allah aka ce ce Allah ko kaga ba kai ba saboda shi ne ake magana da shi da alkur'anin ya ayyu annabiyu kulli man fi aidikum min al'asra ya ayyu annabiyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa asul idda ya ayyu annabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina Yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhayn kaga da manzan Allah ake magana ƙulilla ce ne Allah to sai mu duba mu ga shin a zikiran manzan Allah akwai inda ya zauna yana Allah Allah Allah wallahi babu kaga yanzu kamar kana cewa kai ka fi manzan Allah gane abin da aka yi masa umarni shi yasa yanzu shi bai ce ba sai kai ka zo kana aiki da ayar to kaga wannan ai ka ta Allah dan Allah ya ce shi zai mana bayani ba kai ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru shi Allah ya ce zai mana bayani ba kai ba kaga yanzu kai ka sa kanka a matsayin annabi kai zaka koya mana shi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera ba kai ba kaga yanzu kai ka sa kanka a matsayinsa kai za ka koya mana mu ringa cewa Allah Allah shi yasa za ka ga duk zikiran manzan Allah kakaf babu inda yake zikiri da mufrad babu inda yake zikiri da mufrad sai dai ka ji subhanallah la ilaha illallah kaga allahumma anta rabbi asba'ana wa asba'al mulku lillah haka za ka ji yana yi amma kaga inda ya zauna da sunan zikiri yana kaga babu to shi yasa ta nan zaka gane wannan ba irin na manzon Allah bane haka kuma a cika masa falalar ƙarya kaga wata falala aka faɗi kai zaka ga akwai raini raini ma akwai raini raini nan ta wani ma a ce a'a ai idan kana yi kai kai kai sai Allah ya ringa magana a harshen ka wayan da muka karanta ɗazu cikin jawahirin rasail wa idha wasala saira hatta faniya fi zati la yajidu dhikra illa la ilaha illa ana la ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani wal insanu gharibun alayhi an yasma'a akhahu yaqulu la ilaha illa ana yazunnu anna hadha al insana yad'i al uluhiyyata li nafsihi wa inna ma nataqa al haqqu ala lisanihi faqat kaga wai Allah ne ya magana a harshensa to a ni abin da nake tambaya ku da kuka ce zancen Allah ba sauti a yanzu kuma kaji wani ya ce shi Allah ne ai sauti ka ji kuma ka ce Allah ne ya magana ba shi ya ba dama a wajen ku zancen Allah yana da sauti dama to kaga kun bar aqidar ku anan shi yasa haka ƙarya take za ka ga akwai cin karo akwai tanaƙudi can sai a can sai a warware shi yasa in wahayi ne babu wannan cin karo sai dai kwakwalwarka ta baka amma a hakika babu shi shi yasa Allah ya ce walau kana min inda ghairin layi lawajadu fi ikhtilafan kathira ina daga gurin Allah yake shine za a samu amma Allah shi ya hankula ya san abin da za su dace da hankulan yake magana da ankulan da abin da ya san ya halicci ankulan da shi wanda za su gane abin da Allah ke faɗi shi yasa ba za ka ji can cin karo can Allah ya warware can ya ce kaza amma kai in ka gina aqidar ka ba akan wahayi ba kana faɗin wani abu ana zuwa gaba sai a gane sa'annan abin da zai baka muni kaga cewa ake kyambera ne irin wannan zikiri kamar yanzu na salatul fati aka ce in ne kai guda ɗaya baka shiga aljanna ba a rayuwarka to ka damƙi ka tukwalar wanda ya zo da ita haka yake cikin jawahiril ma'ani a cikin kashiful Ilbasa an faidata khatimi abul abbas shehu ma ya maimaita wai sayyidul bakari yace man qara'a salatal fati'i lima ughliqa marratan fi umrihi wa lam yadkhul al jannata falyaqbir sa'ibaha inda Allah yace duk wanda ya salatul Fati guda daya a rayuwarsa guda daya ba daya guda ɗaya ɗaya ba a rayuwarka tun da aka haife ka wani shekara ɗari ya yi ko ya mutu wani shekara hamsin ya yi wani saba'in wani tamanin to in kai so ɗaya a rayuwarka wai baka shiga aljanna ba wai ka damƙi shi wanda ya zo da ita gobe alkiyama lallai za a yi damƙe damki to wala kakka yadda wallahi kakka yadda ba manzan Allah ne ya faɗi ba wannan fake ne wallahi ta taga aka shigo da shi wallahi ta taga aka shigo da shi shi yasa zaka ga ko irin abu na taimakon addini ba sa yi fa kawai taimakon karti suka iya yi da ma hadaya wa, wa amma ahlus sunna ne nan zaka zo ka ce fi sabilillahi ginin masallaci ko nan ta wani kasan muna gina markazin tauhid a can a Kano wani dan bid'a ya ga an fara gini ya ga an kai linta an wuce linta nan ya ga an zo gidan limami an ɗago an ɗago an ɗago shi ma sai ya shafinsa sai ya je yana haska wani fili wani ɗan ƙaramin fili ya ce nan zami masallaci zami kaza wasa ɗaya har yanzu bai ƙara haskawa ba saboda me an riga an ba su aljanna tun anan tun anan an riga an baka aljannar ahalis sunna ne zai nuna ma sai ka bi Allah za ka shiga aljannan nan sai ka yi biyayya ka yi aiki ka dubi manzan Allah fiyayyen ko wanda ya fi kowa ala kulli fannin faddala Allahu fannahu bi an farada dinal qawima wa sannahu faqad sasa insal khalqi turran wa jinnahu a id nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmada lam yasha wa la huwa yasha amma me yace wa fatima salini min mali ma shi'iti fa inni la ughni anki min Allah shay'a wahayi kenan i aiki ba tun anan ba wani yazo ya tara kattai ta wani aboki na yake bani labari ya taba zuwa wajen wani maulidi sai aka ce daga kan nan iyaka nan din na sa ku a cikin aljanna sai na ce abokin nawa har da kai kai ma ka shiga sai ce a'a gurin da aka iyakance shi baya wajen wai amma ya ce wai sai shekara mai zuwa in ya dawo eh ai da ce to an sha da kai ya baka fuloti a nan ma kawai to gashi manzan Allah cewa yake mata ta aiki yanzu ta tambaye shi cikin dukiyarsa sallallahu alaihi wasallama wannan fa wanda ya fi kowa a duniya kenan wanda in wani zai haka wallahi shi ne shi in ya baka wallahi ya bayu haka Allah ya ce ya baka haka manzan Allah ya faɗi yace wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim ko inna ma ana qasimun wallahu al ni nake kasawa Allah ne mai bayarwa in dai manzan Allah ya baka to wallahi Allah ne ya baka Allah ne ya sa shi saboda shi wa ma yantiqu anil hawa shi ya koyar da Allahumma la mani alima a ataita in Allah bai bayar ba zai baka ba shi yasa zaka je na abubakar filjanna, umar filjanna. to kaga amma wancan fa sai aka ce ai kawai shi kenan in kai guda ɗaya. a yanzu wani bala'in ma da aka zo shi ne. ce ai shi yanzu wannan salatin ai in kai guda ɗaya yana daidai da alkur'ani sau uku sannan ya ƙara ba da labari yana daidai da kowane tasbihi yana daidai da kowane zikiri yana daidai da kowane addu'a kaza kaza yana daidai da alƙur'ani so dubu shida Allahu akbar Allahu akbar da na yi lissafi na ga cewa to shekara nawa za ka yi kana sauka alƙur'ani za ka kai ladan wanda ya karanta salatul fati guda ɗaya sai ka yi shekara hamsin sai ka yi shekara hamsin sannan a shekara hamsin din nan sai kullum ka sauke alkur'ani a sai ka duk kwana uku sai ka yi sauka alƙur'ani duk kwana uku kuma sannan watannin da za ka yi duwata wata sharaɗi ne ya kai kwana talatin cip duwata. sannan a tattara gaba ɗaya sai ka yi shekara hamsin wai malama suka ce layi fita wa malikun fil madina tun kafin a zo a sako da ni zan sako tun kafin a zo a sako da ni zan sako waye ya ɗora ni waye ya ɗora ni kana ina layi fita wa malikun fil madina allahu akbar ni ma zan koma na je na ji karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh